This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani Sarauniya, Fara'a da Nomad da LOL da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ta intanet wato hanyar sadarwar mu ta yanar gizo a voahausa.com. rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta gargaɗi jama'a bisa raɗi-raɗin yiwuwar samun hare-hare a bukukuwan sallah mai zuwa dinnan a nijar kuwa jam'iyyu ne suka tashi baran-baran a taron kwaskwarimar dokokin zaɓe akwai maimaicin shirin ciki da gaskiya har ma da sakonnin da kuka bari a wayar mu Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin Gallup da ya shahara wajen gudanar da wannan shiri ya gudanar ya nuna cewa kashi 60 cikin 100 na ba sun ce za su zaɓi ɗan takarar shugabancin Amurka Musulmi wanda ya cancanta mataki da ya saba da matsayin 'yan takarar da suke kan gaba na jam'iyyar republican a zaben da za a yi baɗi kamfanin gallup ya gudanar da wannan ƙuri'ar ce cikin watan yuni inda ya tambayi masu zaɓe ko za su amince da ɗan takarar da yake bin ɗariƙar katolika ko ba yahude ko ɗan ɗariƙar moman wata ɗariƙar addinin kirista da 'yan bishara ko musulmi ko ma wadda bai yadda da allah ba Kuriyar neman jin ra'ayin jama'a ta nuna goyon baya ga waɗannan rukunoni mabiya daga kashi 93 cikin 100 ga mabiya ɗariƙar Katolika zuwa kashi 58 cikin 100 ga waɗanda ma ba su yadda da Allah ba. a ranar lahadi ta gabata ne tsohon likitan nan na laka da ta hada da kwakwalwa a nan amurka ben carson wadda yanzu yana daga cikin waɗanda suke kan gaba na neman takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican ya ga shirin tashar nbc da ake kira mid the cewa shi bai goyi bayan a zaɓi musulmi shugabancin amurka ba Yau Laraba shugabannin kasashen Turai za su yi taron gaggawa a birnin Brussels domin su tattauna game da mataki na gaba da za su ɗauka bayan ministocin cikin gida na kasashen sun amince da shirin karkasa bakin haure 120 tsakanin kasashe 28 da suke cikin kungiyar. karkashin wannan shirin matakin zai taimaka wajen kasashen turai su sake ta su sake su kuma wanda suke gabashi waɗanda suka fi fuskantar kwararar 'yan gudun hijira a cikin 'yan watannin nan. galibinsu suna guduwa ne daga tarzomar yaƙe-yaƙe a ƙasashe kamar su syria da afghanistan saboda rashin amincewar da ƙasar hungary da slovakia da czech da romania suka yi an zartar da shirin ne inda ƙasashe masu rinjaye suka goyi bayan shirin maimakon cewa shirin ya soma karbuwa baki ɗaya musulmi fiye da miliyan biyu ne suka hallara a ƙasar saudiya domin aikin hajjin bana yau ne kuma ake tsayuwar arfa inda musulmi miliyan biyu zuwa uku suka hallara suna addu'o'i da ibada a arafan tun da farko musulmi za su yi dawafi ne suna kewaye ka'aba ginin da mabiya addinin ko ina a duniya suke fuskanta lokacin da suke sallah haji yana ɗaya daga cikin cika-cikan musulunci inda musulmi da yake da hali zai je aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa ga musulmi zuwa hajji yana ɗaya daga cikin muhimman nasarorin rayuwa hadarin kugiyar ɗaukar kayan gine-gine da ya auku a farkon watan nan a kaba har mutane 900 suka halaka bai sa mahajjata sun yi ƙasa a gwiwa ba kalla wasu 400 sun jikkata a wannan hadari a arfan ne annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi hudubarsa ta ƙarshe shekaru 1400 da suka wuce labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban China Xi Jinping ya yi kira da a inganta dangantaka tsakanin ƙasarsa da Amurka domin hakan zai taimaka wajen hana aukuwar rikici tsakanin ƙasashen biyu. Lamarin da Mr. Xi ya ce ba zai zama alheri ba tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban ya yi wannan kira ne da ya fara ziyarar aiki na mako ɗaya a nan Amurka. Shugaban ya yi wannan furuci ne a jiya Talata a wani jawabi da ake dako da ya gabatar a taron da manyan 'yan kasuwar Amurka suka halarta a birnin Seattle. zangonsa na farko wanda kuma zai zama shine ta inda zai bi daga baya ya tafi fadar white house a ziyarar aiki da yake yi a nan amurka haka shi ma a jiya talatan papa roma francis ya so nan amurka a tashar jiragen sama na mayakan amurka da ake kira andrew da ke jihar maryland ba nisa da nan birnin washington cikin wadda suka tarbe shi har da shugaban amurka barack obama da uwar gidansa michelle da 'ya'yansu da kuma sauran manyan jami'an gwamnatin amurka da na cocin katolika ɗaruruwan mabiya ɗari ƙasa ne suka yi ta ambatan papa roma francis papa roma francis da isowarsa daga nan jerin gwanon motoci suka ɗauki babban bakon zuwa masaukinsa inda gungun jama'a suka hallara suna masa marhabin lale a nan washington dc yara 'yan makaranta da manya cikin sowa suna ɗauke da tutocin fadar vatican da ta amurka da ta ƙasar argentina ƙasar da papa roman ya fito yau laraba shugaba obama zai karbi bakuncin papa roma fadar white house shugabannin biyu sun yi haɗuwarsu ta farko ne cikin watan maris ta shekara ta 2014 a fadar vatican an gayyaci Papa Roma Francis ya yi jawabi a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka ranar Alhamis sannan zai yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a New York ranar Juma'a. A jawabin da zai gabatar ana jin zai fi mai da hankali ne da kuma sukar ta wato tsarin jare hujja da sukar lamirin manyan kasashen duniya kan tashe-tashen hankula da kuma kira kan batun bakin haure da 'yan gudun hijira da matsalar sakewar yanayi. labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc rundunar 'yan sandan jihar adama ta gargaɗi jama'a bisa raɗe-raɗin yiwuwar samun hare-hare a bikin babbar sallan nan mai zuwa ibrahim abdulaziz yana ɗauke da cikakken rahoton shi da wannan gargadin ya ma biyo bayan rahotannin sirri ne da hukumomin tsaro ke cewa sun ban kado na yunkurin kai hare-haren kuna bakin wake walau a wuraren ibada ko kuma matattaran jama'a musamman a wannan lokaci da ake shirye-shiryen bukukuwan salon lehan riga mun sha mutane da al'umma kan cewa su guje wajen da za su ɗaga mutane hankali wato ma'ana su rike jaka ko leda wanda mutane za su zai sa hankali mutane su tashi. Da alamun dai za a gudanar da bikin sallar ne cikin wani yanayi na rashin kuɗi da yake bayani game da wannan matsalar gwamnan jihar Adama sanata Muhammadu Bindo Jibrilla ta bakin shugaban ma'aikatan jihar Barista Musa Kebo. Su yi hakuri gwamnan nan mai tausayi ne gwamnan nan yana kusa da su ba ran da zagari zai waye ya ganni ko ya ga ma'aikata shugabannin kwadugo bai musu maganan ma'aikata ba kuma na tabbata dawo wanda ya yi satin da ya wuce daga abuja kusan sati ya yi abuja yana dawa abin da ya fara gaya mana ya ce mana lalle tabbas za a samu biyan bukata sati ɗaya ko sati biyu da an samu kuma za a biya ma'aikatan duka hakokinsu ya ce to ba mu da garanti akan cewa za a iya biyan albashi ko kuwa za a biya hakkokinsu nan daga nan zuwa sallah amma na tabbata immediately muna dawa daga sallah na tabbata za a biya su hakkokinsu bisa ga dukkan alamu dai wannan rashin kuɗin ya ma shafi yan kasuwar dabbobi sunana mala ibrahim elda da farko dai gaskiya kasuwar raguna ya kwanta to ko me kake tunanin ya kawo kwanciyar kasuwar me yasa kasuwar ya sanyi yanzu to eh da farko dai abun da yasa kasuwar ya sanyi na ɗaya babu albashi na biyu galibinta mutanen adama mutane ne na albashi sun fi ba da ƙarfi akan albashi to sai an biya albashi ake samun canjin kasuwa da walwalan harka a da yau laraba ne ma ke saran mahajata za su hau arfa yayin da kuma sauran al'umma musulmi kuma za su gudanar da sallar laiha a gobe alhamis idan mai duka ya kai mu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a Nijar kuma jam'iyyu ne suka tashi baram-baram a lokacin da suke kokarin shawo kan matsalar da suke son su shawo kanta ta dokokin zaɓe. Wakilinmu Sule Mumini Barma gare ka. Irin hayaniyar da ta barke kenan tsakanin wakilan jam'iyyu masu mulki da na jam'iyyun kawancen adawa a yayin taron majalisar CNDP mai alhakin tantauna rigingimun siyasar ƙasar Nijar. A wannan haduwa ta yammacin talata batutuwa hudu ne ke kan teburin shawara sai dai maganar sake duba tsarin jadawalin zaɓe ita ta mamaye wannan tantaunawa inda aka shafe awoyi uku ana zazzafar muhawara tsakanin bangarorin siyasar biyu kamar yadda Sabo Saidu na jam'iyyar MDC yarda ta ɓangaren adawa ke cewa. Waɗanda ke da iko uku sun taho bisa kan cewa ko da wace ta za su cilasta muna mu ɗoki nasu ajanda sannan ku a CNDP ba haka aka yi ba suna son su ɗoki wani iko wanda ba su da shi ban ga abin da ya saba ce zaben ƙananan hukumomi wanda an ka saba yi kakin ai zaɓe na ƙasa a ce o oh, yanzu ba za a yin su ba sai an yi zaben shugaban kasa da a nasu bangare jam'iyyun kawancen da ke mulki sun musanta wannan zargi domin a cewar yahaya abdu na jam'iyyar pna al'umma saura wata biyar duka duka ma wannan mandakin na shugaban kasa ya kare kai kana ganin cikin wa'adin ga wata biyar ana iya a yi zaben shugaban kasa ana iya a yi zaben yan eh, eh, eh, majalisa kuma a koma a yi zaben kankanin hukumomi kuma sun san ba ta yiwa ba komai bace adawa ita ce abin ya cakulis to sai dai shugaban jam'iyyar model ma'aikata ta gungun jam'iyyun birnin da ke mulkin Nishar Alhashi Tahiru Gimba na mai ganin idan kusu da sata to daudawa ma da wari. In ta kai wurin zaɓe miliki-miliki ne ba mai tsaya tsaya a yi hisibillahi da kyan adawar da kyan majoritikin duk masu laifi ne ga muka. Kowa har gani laɓe-laɓen da yake yi ya sigar zai ya tsere wancan. An ka tsaya hisibillahi minti biyu an shirya. Yanzu dai ana iya cewa kallo ya koma wajen hukumar zaɓe ta ƙasa wace dokokin zaɓen Nijar suka baiwa wuƙa da nama akan dukkan wasu batutuwan da suka jibanci shirya zaɓuɓɓuka a jamhuriyar Nijar. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Ranar zabe na tahe in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe a To kafin mu ci gaba bari mu shakata mu dawo. wakar a sha'afa duk waɗannan abubuwa na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka ga shirinmu na gaba ni ce maman hajara wanda ta rasu mhm. wanda babanta ya kashe ta yayan babanta wata liman kenan ya ce a kawo ta ta ɗanyi kwana biyu a cikin 'yan uwanta sai ya ce min daman sun zo duba hajara ne babanta ya ce ya kawo ta ko ya kawo ta nan sai na ce a'a ni ba mu ga hajara ba ke shekaran jiya babanta ya fita da ita ba a ganta ba ko da an same ta ne mun ji shiru ya ce ke ne maman hajara na ce ni ne bakinsa biyu ya ce fa sai dai mu yi haƙuri maman hajara hajara fa ta rasu jama'a assalamu alaikum ku gafarce mu kan batun kashi na biyu na shiri akan karota da tsohon shugabanta mustapha buhari bakwana wanda ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar duka a yau za mu fara kawo muku shiri ne akan wani abu mai tayar da hankali na wani mutumin da aka kama bisa zargin kashe ɗiyarsa a bauchi kuma ba kowane mutumi ba ne domin shi ɗa ne ga tsohon babban limamin bauchi kuma ƙani ga babban limamin bauchi na yanzu sunan wani mutumi Jariru Ahmed, kuma sunan ɗiyarsa da ake zargin ya kashe Hajara. Shi dai Jariru ya haifi wannan yarinya ce tare da Maryam, wadda a lokacin babu aure a tsakaninsu. Bayan da Hajara ta girma, sai mahaifiyar ta yi ƙoƙarin haɗa ta da 'yan uwan mahaifinta domin su san juna, wanda kuma a ƙarshe ya zamo dalilin ajalinta. A yau ɗin muna tare da mahaifiyar Hajara. Ni ce Maryam. maman hajara wanda ta rasu mm-hmm. wanda babanta ya kashe ta yarinyan tana waje na ne wajen antinmu muna tare da ita to da aka ɗanyi shekaru muka zo mu. ba gida ɗaya ne kuke zama da shi ba a'a ba gida ɗaya muke ba mm-hmm. ba tare muke ba ba mu yi aure ba mun yi nema lokacin ban dai yi musulunci ba sai ya neme ni mun dai dan dai kusan shekara shi wa kenan shi baban hajara jariru dan gidan liman ne kani ne wa liman na yanzu wato shi dan baban ina ne eh kuka yi nema da shi ko eh to sai yanayin abu sai ya shiga tsakanina da shi ciki shine sai na aifi hajara ita da na aifi hajara to sai na aifi hajara hajara tana na he na zo na musulunta to hajara tana wajena muna zama da hajara to ina dai rike da hajara dai ba abun nan bai dai zuwa bai turo wani abu dai har ta girma da ta girma to wajen shekara ta tara sai muka fara neman kai ta wajen yan uwan baban sai ya ce a kawo ta shi baban nata a'a shi yayan baban ta watan liman kenan mhm. ya ce a kawo ta ta ɗan yi kwana biyu a cikin 'yan uwanta su saba lokacin da ta aihu ko kika aihu kin sanar da wato gidansu kenan eh sun sani mhm. sun sani sun sani shi jariru da kika kai shi gidansu shi liman din a wajensa yarinyar ta zauna eh to liman ne ya ce a kawo ta ma a kawo ta sai na kawo ta ya na miƙa wa liman mhm. to ya saka ta a cikin ƴaƴansa ne shi liman yayansa ke yayan jaririn kenan shi liman sai ya saka ta a cikin ƴaƴansa to ran da muka kai ta je juma'a ne da muka kai ta ran juma'a sai ya dawo da ita ran asabar shi jaririn kenan baban baban hajaran sai ya ɗauko ta ya dawo da ita ran asabar sai ta zo ita hajaran ya ta ce min he na ganta ya nace ce a'a hajara wanda ya je kwana biyu ya na gan shi ya dawo yau ya kwana ɗaya ya dawo ya ce ai ni babana ne ma ya kawo ni yana waje ya na ce babanki kuma ya ce min eh na ce da kaman ba zan fita ba ya ce wai yana jira na a waje da kaman ba zan fita ba ya na ce to bari dai in je sai na je sai na gan sa ya ce min sai ga jiya hajara mun kwana fa gida ɗaya da ita na ce mm. in ce muka tashi tare na ce eh sai ya ce min to ga sanan na dawo da ita na ce a'a mutumin da ya je yin kwana biyu ya da ai a dawo da ita kwana ɗaya kawai sai a dawo da ita sai ce mu shi ai liman ne ya bashi ita ya ce kawai ya kawo ta ya nace ni fa ban yadda da kai ba kai yanzu maganan ka bana yadda da kai na ce in maliman zai ba zai ba da hajara a dawo da ita ba ba ma kai zai bayar ba zai nemi wani ya bashi ya dawo da ita sai ya ce oho sai ya kama hanyarsa sai ya tafi to da ya tafi to shi adamu da na ya tafi gona mm. daman shi ne ya ce min ya na je na same shi ne babba daman nan ya mm. na ce gashi fa baban hajara fa ya dawo da hajara ya dawo da ita ya ce liman ne ya ce a dawo da ita shi adamun a gida ɗaya kuke a'a mu ne mm-hmm. Makwabcin mu ne anan mm-hmm. da shike shi babba ne mm-hmm. duk na ce abubuwan da kike yi kina sanar da shi kenan sosai ma sosai ma he eh, eh, na ce ya dawo da ita ya ce liman ne ya ce a dawo da yarinya to sai ya ce min a'a shi ma bai yadda da maganarsa ba a ɗauki ya a lokacin a mayar da ita a je a tambayi liman in a ji menene ya na ce to ni da kaina na ɗauke ta a mashin sai aka bamu mashin sai na mayar da ita da na je ban samu liman ba sai na samu uwar gidansa dama a wajen ta hajara take sai muka shiga muka yi sallama sai muka ce to ga nan fa hajara fa sa dawo yaya ne haka ne sai suka ce min ya ta ce a'a ita ta gan shi zahirin ta kofar liman ya fito da safe amma ba ta san me suka yi ba tsakanin yan uwa ba ta san me suka yi ba ya zo ya ce a ba bashi hajarar liman ya ce a dawo da ita a dawo da ita gida ita iya abin da ta sani kenan ya na ce to gata he sai ta ce to a ajiye hajara in shi liman ya zo za a ji umma ne ake ciki duk za a ji menene to ran asabar din kenan ba to lahadi lahadin shine mata wannan abu kwanan ta daya dai na biyun shine mata wannan abu kin bar yarinya ne a hannun wa kenan a hannun uwar gidan liman din daman ita ne aka je aka bata ya mai ita ne daman ya take wajenta kan kin bata cewa idan shi jariru mahaifinta ya zo shi kenan ta koma wajensa ko koya a'a daman ba ma shi aka kai ya ba daman ba shi ma ya ce aka ya ba shi yana shashin shi daban ita tana wajen liman daman ba ma shi aka kai ya ba daman ma malan shi aka kai ma shi liman ma shi aka kai ya to yanzu da yake a wannan yarinya ta su kamar yaya kuka samu bayanin Eh, rasuwarta eh. rasuwanta ran ran lahadi ta rasu amma ran monday da suka zo ran monday suka zo da hantsi hakan nan wajen karfe tara zuwa goma he na ji an yi sallama da aka yi sallama sai aka ce ana neman maman hajara sai na fita wa kenan ya zo miki wannan yayansa yayansa yayan shi jaririn liman din kenan a'a ba shi ba wani akwai wani yayan shi akwai sa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da su jariru wa kenan dahiru dahiru ne sunansa mm-hmm. to da ya sallama sai na fita he muka gaisa he ya ce min daman sun zo duba hajara ne babanta ya ce ya kawo ta ko ya kawo ta nan sai na ce a'a ni ba mu ga hajara ba ba mu ganta ba sai ya ce to ba komai daman liman ne ya turo mu mu duba ko ya kawo ta sai suka tafi da suka tafi kuma shuru shuru aka kwana ban ji su ba ran monday kenan suka zo ko aka kwana ban ji su ba talata da safe sai wannan da nake ce maka a yoyo adamu babban nan sai ya ce min in je in duba ko an samu hajara in tafi in je in tambaya to ina zuwa ran talata talata ko ina zuwa talata ne sallama na shiga ni da kaina na je ne sallama na shiga da na shiga sai na samu uwar gidan da shike ma ita aka miƙa ya sai na ce na zo aika ne ta ce ke kaɗai kika zo na ce eh ni kaɗai na zo sai na ce na zo aika ne muka tsaya na ce daman maganan hajara ne jiya an zo da safe an ce ba a ganta ba tun shekaran jiya babanta ya fita da ita ba a ganta ba ko da an same ta ne mun ji shiru sai ta ce min to bari ta zo sai ta tafi ɗakin liman sai ta tafi falon liman ta same shi ta ce mishi ga maman hajara fa ta zo sai ya ce min in shigo to da na shigo sai muka gaisa da shi sai ce min ke ne maman hajara na ce ni ne ya ce ke ne maman hajara na ce ni ne bakinsa biyu ya ce fa sai dai mu yi hakuri maman hajara hajara fa ta rasu na ce ta rasu ya ce ta rasu na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baki na dai biyu sai na miƙe tsaye sai ke cewa amma ba mu san menene musabbabin rasuwan hajara ba amma shi jaririn da yana hannu. Malama Maryam kenan uwar Hajara mai shekaru goma sha uku da haihuwa wadda mahaifinta jariru ya kashe ta ya binne a bayan ɗakin sa kamar yadda ake zargi. A shirinmu na gaba za mu ji yadda suka samu labarin yadda aka kashe ita Hajara da kuma abubuwan da suke son ganin yawa kana domin har yanzu suna cikin duhu kan abubuwan da suke gudana game da wannan bincike. A kasance da mu. To Allah ya kyauta. Me jaridun Arewa suke yi kuwa ne? Mustapha Nasiru Batsari, Bismillah. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya zai fara ne da jaridar People's Daily. Jaridar dai ta yi babban labarin ta ne da batun halin rudanin da shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ke ciki. Jaridar ta People's Daily ta ce ta dai Abubakar Bukola Sarakin ya miƙa kansa ga kotun tabbatar da ɗa'ar ma'aikata a jiya talata. A can ɓangare guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda rundunar 'yan sandan Najeriya suka kama mutane hamsin 'yan ƙungiyar nan ta Mosob da ake zargin suna fafutukar kafa ƙasar Biafra a can jihar Anambra. A nata gefen jaridar Blueprint ta bugo labarin da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Chip Olufalaye kuma suka nemi biyan kuɗin fansa har naira miliyan ɗari kafin su sako shi. A wani bangaren kuma jaridar ta Blueprint ta ambatu shugaban sojojin Najeriya General Tukur Burtai yana cewa babu ja da baya ga wa'adin da aka basu na gamawa da masu tayar da kayar baya a watan Disamba mai zuwa. kawowa yanzu dai alhazan najeriya guda ashirin ne suka rasu a can kasar saudiya a lokacin aikin hajjin bana da ake yi a halin yanzu wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust jaridar ta ce hukumar jin daɗin alhazan najeriya ta tabbatar da wannan labari inda ta ce daga cikin guda ashirin ɗin har da guda shidda da haɗarin nan na masallacin harami ya rutsa da su a can gefe guda kuma jaridar ta daily trust ta ambato mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'ada Abubakar yana kira ga al'ummar musulmi da su yi amfani da bukukuwan babbar sallah wajen yi ma Najeriya addu'ar neman zaman lafiya. A can cikin jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako. ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Jigawa ta raba naira miliyan bakwai da rabi ga waɗanda ɓarnar ambaliyar ruwan bana ya shafa a jihar.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 sashen hausa na muryar america ina amfani da wannan dama wajen yin kira ga mahajjatanmu wanda suke hawan arfa a yau rana mai girman gaske wajen yin kira a gare su da su yi wa allah kada su manta da kasanmu su sanya ta cikin addu'a na samun zaman lafiya daga wannan hali da muke ciki musamman mu a nan arewa maso gabas allah ubangiji ya kama da karshen wannan masifa ta boko haramun allah ya zanna da kasanmu lafiya baki daya allah sa su yi aikin hajji karɓaɓɓe kuma su dawo gida ga iyalansu koshin lafiya na gode mudassir muhammad tafa bulewa daga jihar bauchi assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana Bafta adama fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya amsa gayyata da shugaban majalisar da taɓa ya yi bukola saraki ya yi jiya hakika ya yi shi a makare kuma bai kyauta wa kansa ba kuma bai kyauta wa al'ummar najeriya ba a matsayin sa shugaban masu kafa dokoki a najeriya ya kamata ya kasance shine abar misali ya nuna wa duk duniya cewa ya fi kowa aunar najeriya da kuma bin dokokin najeriya amma sai gashi yana kaucewa ai dama an ce duk wanda ake zargin sa a gaban kotu ai yana da gaskiya sai lokacin da alkali ya tabbatar da cewa lalle ya aikata wannan laifi kauce wanda bukola saraki ya yi ta yi na kin zuwa kotu na tabbatarwa duniya cewa lallai akwai ƙarshen gaskiya laifukan da ake zargin sa da shi ya aikata su to kaga kenan a matsayinsa shugaba masu kafa dokoki a najeriya bai ma kyautu ya shugabanci majalisar dokoki na tarayyar najeriya ba saboda haka ya kamata ya yi yadda zai yi duka ya wanke kansa ya tabbatar da cewa ya bi doka da oda idan ko ba haka ba canjin da muke tsammani zai zama caji a huta lafiya sunana Nasir Muhammad Tafawa Balewa daga jihar Bauchi. To mun gode da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin kafin mu kare ga sahabu ya dawo da takaitattun labarai. sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin galibin ya shahara wajen gudanarwa ya nuna cewa kashi 60 cikin 100 na amurkawa sun ce za su zaɓi ɗan takarar shugabancin amurka musulmi wadda ya cancanta mataki da ya saba matsayin 'yan takarar da suke kan gaba na jam'iyyar republican a zaɓe da za a yi baɗi yau laraba shugabannin kasashen turai za su yi wani taron gaggawa a birnin brussels domin su tattauna game da mataki na gaba da za su ɗauka bayan da ministocin cikin gida na kasashen suka amince da shirin karkasa bakin haure su dubu ɗari da ashirin tsakanin kasashen 28 da suke ƙungiyar. To muna godiya sannan kuma muna mika sakon taya murna ga Ahmed Yahaya wanda aka fi sani da Libya game da karuwa da ya samu a makon da ya gabata. Allah ubangiji ya raya. Masu sauraro da haka muka zo ga karshen shirin namu na hantsi a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa Chiba Hero shi shine jagoranci shirin. Sai injiniyan mu na yau John ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.